Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil hashim gumel jiya asabar masu zanga-zangar adawa da mulkin soji sun yi wata zanga-zanga a kusa da fada shugaban kasa a babban birnin sudan a karo na biyu cikin mako guda hotunan talabijin sun nuna duk da tsananin hayaki mai sa hawaye da kuma katsewar hanyoyin sadarwa da aka yi wani shaidar gani da ido ya faɗa kamfanin lancin labarai na reuters cewa jami'an tsaron sun hara barkonan tsohuwa domin tarwatsa jama'a a rana ta goma da aka fara gudanar da gagarumar zanga-zanga tun bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba kwamitin likitocin sudan ya ce mutane 178 ne suka jakata a zanga-zanga ta jiya asabar yayin da harsasai masu rai suka haddasa takwas a wani bayani na daban kwamitin ya ce jami'an tsaro sun shiga asibitin khartoum da kuma asibitin port sudan ana ci gaba da zanga-zangar adawa da juyin mulkin ko da bayan an maido da abdullah Hamdan kan mukaminsa na firaminista a watan da ya gabata masu zanga-zanga dai sun buƙaci sojoji duka da su taka rawar gani a cikin gwamnati su miƙa mulki a kan lokaci domin a yi zaɓe mai inganci wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a wani gidan cin abinci da mashaya a jiya asabar yayin da ɗimbin ma'abota hidima suka taru a ranar kirsimati inda ya kashe akalla mutane shida a wani gari da ke gabashin Congo inda aka san shi da 'yan ta'adda. An yi ta harbe-harben bindiga mai yawa jim kaɗan bayan tashin bom ɗin inda jama'a suka firgita suka fice daga tsakiyar garin. General Sylvian Ekenge mai magana da yawun gwamnan jihar Kiwu ta Arewa ya ce jami'an tsaron sun tare ɗan ƙunar baƙin waken daga shiga mashayar da ke cike da cunkoson jama'a. don haka sai mutumin ya tayar da mabmin a kofar shiga mun yi kira ga jama'a da su kasance cikin takatsantsan kuma su guji cunkoson jama'a a lokacin bukukuwa in ji shi a cikin wata sanarwa wadda ta ci gaba da cewa a cikin birni da yankin beni yana da wahala mutane su iya tantance waɗanda suka sani kamfanonin jiragen sama sun ci gaba da soke ɗaruruwan jirage jiya asabar saboda batutuwan da suka shafi karancin ma'aikata da ke alaƙa da cutar coronavirus lamarin da ke kawo cikas ga bukukuwan kirsimati lokacin da aka fi samun yawan masu yin bulaguro a shekara Fly away shafin yanar gizo ne da ke bibiyar harkokin sufurin sama ya lura kusan jiragen sama dubu ɗaya da aka soke daga shiga ko fita daga cikin amurka jiya asabar sama da jirage 690 aka soke a ranar juma'a sama da ƙarin jirage 250 an riga an soke su a yau lahadi kamfanonin sufurin jiragen sama na delta da united da jetblue duk sun faɗi cewa sabon nau'in omicron na coronavirus ne ke haifar da matsalolin ma'aikata da suke tashin jiragen sama kakakin united mary king ta ce karancin ma'aikata har yanzu yana haifar da soke tashin jiragen kuma ba a san lokacin da ayyukan yau da kullum za su dawo ba wannan ba zato ba ne in ji ta game da tasirin omicron ga ma'aikata delta da jet blue ba su amsa tambayoyi ba a jiya asabar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Taliban ta rusa hukumar zaben ƙasar Afghanistan. Kwamitin da ya sa ido kan zaɓe a zamanin gwamnatin da ta gabata da ƙasashen yammaki marawa baya, in ji kakakin gwamnatin Taliban a jiya Asabar. Kakakin gwamnatin Taliban Bilal Karimi ya ce babu buƙatar wanzuwar waɗannan kwamitoci har ma da ayyukansu. In ji mai magana da yawon gwamnatin Taliban yayin da yake magana kan hukumar zaben mai zaman kanta, aik da kuma hukumar karɓar ƙorafin zaɓe mai zaman kanta. ya ƙara da cewa idan har muka taɓa jin akwai bukata masarautar musulunci za ta farfado da waɗannan kwamitocin ƙungiyar taliban ta hau kargan mulki a cikin watan agusta yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan ƙasashen yamma ta yunƙuro a matakin ƙarshe na janyewar sojin amurka da ƙawayenta an kafa hukumar a shekarar dubu da shida an ba wa hukumar ayak e damar gudanarwa da kuma kula da kowane irin zaɓe ciki har na shugaban kasa kamar yadda shafin hukumar ya bayyana daga karshe sama da mutane dubu goma sha ɗaya ne suka rasa matsugunansu a jihar bahia da ke ƙasar brazil sakamakon ambaliyar ruwa inda hukumomi suka yi ta'ar jiya asabar don ba da agaji ga mazauna yankin da ba su da matsugunai ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane goma sha bakwai tun a watan nuwamba ciki har wanda ya mutu na baya-bayan nan a ranar alhamis in ji hukumar kare haƙƙin jama'a ta jihar kusan mutane dubu biyu ne ke neman matsuguni a cewar bayanan da hukumar ta fitar a ranar juma'a bayan da ruwan sama ya afka garuruwa goma sha tara musamman ma da suka haɗa da kwarantinga da itororo da koraci a kudancin ƙasar hukumar ta ce mutane dubu goma sha biyu da sittin ne ambaliyar ta tilasta barin gidajensu. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Kasuwa ya take, kasuwa a masu sauraron sashen wasan na muryar amurka a wannan karo gani nan a kasuwar arawa da ke cikin garin gombe inda ake gudanar da harkoki na kasuwanci kala daban-daban gama daga masu shaguna wayanda suke sai da kayan yau da kullum zuwa celoli zuwa ma masu gasa masara da masu sai da goro har ma da masu gyaran takalma yanzu ganin na iso wani daga cikin shaguna da ake harkar takalma ban zan tambayi shi mai wannan aikin gashi nan dai har kera takalman yake yi da kuma gyara wasu ina sunan malami sunana hashimu suma hashimu yi mana bayanin ya wannan aikin naka yake gudana ne lalle wannan aikin nawa yana gudana alhamdulillah yadda ya kamata lalle mu kamar mu aikinmu yana bukatan irin tallafi haka saboda ba jari haka yana bukatan gwamnati ta dan tallafa mana saboda mu muna muna gyara sannan kuma muna irin dan gere-gere muna iya hada takalma wato labarin da ake faɗa akwai ana yin takalma a kano ana yi kuma a can a aba a yankin kudancin najeriya kuma nan kuna iya kera takalma lalle mu muna iya kerawa duk wanda ka gani wanda suke hadawa muna iya mu dau sample din shi sai mu hada muna iya hadawa faɗa mana ya kuke da kuke samun kayan da kuke kera takalman da kuke ok lalle kamar kayan kan kasuwa muke zuwa mu je mu dan yi sayayya haka sai mu siyo sai mu har hada shin idan kuka kera takalman zuwa ake a saya ko kuna bude shago ne inda ake sayar da takalman eh lalle wasu muna irin sarar musu haka kuma muna iya mun hada wani lokaci muna kasawa haka muna sayarwa akwai abin da yake damun jama'a shine yawanci suna rena kaya da ake kerawa a najeriya saboda rashin ingancin su ya kuke tabbatar da ingancin waɗannan takalma eh lallai gaskiya takalman mu har ga allah mai inganci ne saboda wasu na forin na wajen an kawo su ma idan aka idan aka kawo su lalle yawanci ma duk suna irin dan babballewa haka ba irin haɗin mu ba Eh, amma ku kuna iya bakin ku muna iya bakin kokarin mu lalle in zamu hada mai inganci muke hadawa sosai faɗa mana yanzu inda gwamnati za ta sama ma jari a sama ma yaran aiki za ta iya koya musu ku fara kera takalman da za na alfahari da su a najeriya eh lalle gwamnati in ta ɗau nauyin wannan abun insha Allah duk zamu iya koya musu ayyuka Allah yarda ga wani malami da ya kawo ina ga gyaran takalmi ne ka kawo mana eh na kawo gyaran takalmi ne suna na Musa Ibrahim Hashidu na kawo gyaran takalmi na zuwa gun Malam Hashim Shushaina Malam Hashim ya kwararre ne a wannan sana'a tashi amma kashi muna bukatun gwamnati taimaka masa dan tallafin da zai zo shi ma ya ringa inganta wannan kasuwancin nashin amma kai maimakon ka siyi sabon takalmi sai ka kawo gyaran tsohon takalmi a dama wannan takalman takalma ne wanda ake a nan mai inganci ne wanda shi ma lashin shi yake yi in ya dan fule in ya dan ne ya san yadda zai dan gyara wato kamar yadda na tambaye shi yawanci zaka tarar ba ma maganar gaskiya ce abubuwan da 'yan najeriya suke amfani da su daga waje ake shigo da su ya nuna kina idan za a karfafa wa 'yan najeriya masu basira gwiwa za su yi kera abubuwa da dama eh gaskiya in dai gumi za a taimaka 'yan najeriya ba abin da ba wuya ba don muna da masu basira muna da masu hazaƙa a cikin 'yan mu masu sana'a hannu kama mana misali banda takalma waɗanne abubuwa ne kuma a kasuwar nan ake kera a kasuwar nan akwai irin kafinta ana akwai kafintoci sukan yi kujeru da dai sauran wasu abubuwa da irin su tukunya da sauransu oh, akwai abin da kai maka tunani kwarai da gaske kuwa ga shi muna da masu kimare masu yin tukwane masu abin eh, sai da kayan gini duka komai da komai wani wasu abubuwa ma duk ana ake sarrafa su ba tare da ma an je kasuwa an siyo su ba kayan hadin ma ana ake samun su wato wannan dai karamar kasuwa ce in an kwatanta ta da babbar kasuwa da ake zuwa a siyo kaya sosai wayo ai kasuwan arawa kai dai kan hanya ne kawai amma ko kasuwan gombe ina gaba da nuna mutu jama'a ba alhamdulillah duk da ma baka faɗi sunan ka ba sunana malam abubakar mai indomi arawa a kai indomi kake yi kenan nan wani garin kwana nan wajen wata <laughs> mana na ji labarin ai kwanaki a abuja na yi wata kira inda wani mai indomi yake ce mini akwai wani sirri da suke da shi yadda za ka taras mutane daga wajaje da dama sai su baro gidajen don su zo cin indomi ai sirrin guda ɗaya ne idan mutum ya san hannunsa ya iya girke kawai shi kenan kayan kayan shafi ne ba shine ke sa girki ya daɗi ba amma iya sarrafa kayan shafi nan girki ya kyau shine girki shine kawai sirrin ba wani abu ba eh, wato akwai abin da ya faɗa ya ce mata da yawa ba za su iya irin wannan indomi ba idan suka yi nasu sai faɗi amma maza su ne kwararru wajen yin indomi a irin waɗannan harkoki musamman ma arewacin najeriya wato misali guda ɗaya shine a eh, mafi yawan girkin mata shine a hura wuta a koma a zanna kan kujera sai kuma girkin indomi girki ne da yake daman fast food ne shi kana tsaye ka ɗaura shi ka gama girka shi ka sauke shi ka koma ka danna ka ci amma inda za ka ɗaura shi a wata ka koma ka danna a gefe to lallai girki ka zai kwabe. ma'ana me yasa ke kira shi passport. passport abinci ne wanda za a dafa shi yanzu yanzu a shi damar ready almost ready ne 80% nashi an riga an processing nashi kawai rundumi yake bukata to kaga in kace ka dafa shi kamar ka dafa taliya wanda eh, musamman daga farko ka saka ta ruwa danyi ruwa kaga Eh, lokacin da za su ɗauka wajen girki ba ɗaya bane gaskiya bambancin wato su mata in sun ɗaura girki sai sun je sun zauna sun huta shi sa ba za su iya wani suke bashi lokacin suke shi inda mai kuma ba buƙatar lokaci yanzu yanzu za ka ɗora yanzu yanzu za ka gama minti bakwai minti goma ya gama sha yanzu magani yanzu kenan sha yanzu magani yanzu shi ka sani malam nasir yawa to sannan kai yana kamar ba gama ma aikin takalmin bane kamar kana faɗa a ba faɗa nake ba <laughs> na zo karɓa ne to amma an gama ma ne ko kuma ai na ga da kaman za ka fara korafi ne a'a an gama yanzu sora polish ne za a min zan sa interview da su insha Allah eh to shikenan dan ko muna tare da malam Jauro mai goro malam Jauro wato Haruna Abubakar kenan asalin sunan gashi nan goro kala kala faɗa mana ya yanayin goron da kuke sayarwa anan lallai wato goro da muke sai da shi muna sai da sabon goro muna sai da daushe muna sai da dan ankara faɗa mana ai za mu gane bambanci in an ce dan ankara dai an san dai ankara babban birnin kasar ghana akara kenan akara kenan lallai goro daushe wato irin wanda suke zuwa daga ghana to mu namu nan sabon goro ne amma kamar can wanda yake zuwa daga can akara to muna kiransa ankara kenan eh. sannan kuma akwai daushe wanda yake zuwa daga akara duka duk goron ghana ne eh. amma shi muke haɗo muke sayarwa a nan wurin amma akwai wani abu da 'yan najeriya watakila da yawa ba za su gane ba in an ce sabon goro sun ɗauka kawai ana nufin wannan goro fari sal din ne daushe kuma wannan farin ne in ya tsufa yake zama daushe me bambanci ne eh, bambanci wato shi wancan dama shi a najeriya ba a samun daushe daushe daga ghana yake zuwa shi najera shi iyakacinsa goro ne ana samun ja ana samun fari eh, wannan fari sal din nan kenan da kuma jajawar din nan eh, lalle shi wannan goro fari sal din jajawar din nan duka daga nan wajen lagos nan ake samun sa a yankin kasan yarbawa eh, kurmi kenan yawa daga yankin kurmi kenan wajen ore ore nan nan ake samun goro wannan goro fari da ja duka a wannan gurin ake samun sa amma cikin ikon Allah wannan daushin da ake magana baya yi a Najeriya a baya a Najeriya yaushe in ka gan nan da ya to an shigo da shi daga daga waje ne eh daga Ghana na ja ko wani dan kot dan Abuja ko dan eh, Abuja eh dan Abuja ba eh ana samun kusa duk daga waje ne duk daga Abuja zuwa Ghana da duk daga can ake dauko shi ake shigo da shi ta hanyar Lagos menene nawa ne in an ce a kwariya ɗaya na goro goro nawa kenan eh kwariya ɗaya ana samun guda ɗari kenan shine kwariya ɗaya sannan kuma takarda kuma ana samun wani ana samun kwariya biyu da da rabi shine zaman takarda ɗaya kenan yanzu kwariyar goro naira nawa ne yanzu ƙwaryen goro ana sai da shi naira dubu daya zuwa ah ƙwaryen goro ana sai da dubu biyu zuwa dubu biyu ba dari biyu eh. nan haka ake sayarwa takardar goro kuma ana sai da dubu hudu me mutane suke faɗa maka wajen amfani da goro wani irin ah, son goro suke don akwai wasu eh, in ba su ci goro ba sai su ce kamar ma kan na ciwo eh lalle goro wato yana zuwa da sinadari ne wato wasu suna cin sa ne suna jin fawon jikinsu haka ya kara musu kamar fawa haka wani kuma yakan ci saboda karatu zai hana shi bacci ya ci shi sai ya ji jikinsa ya warware to haka ne amfani. sa kenan mun gode ma daur a nan kuma ga mai cinikayyar shago ne babba na takalma za a gabatar mana suna eh salamu alaikum sunana umar adamu umar adamu na ga dazu dai na hango da mutane amma yanzu kamar wajen ya yi shiru ga ma wani yana bacci ma Eh, shi wannan aboki ne shi ma zana dan yada zango ba dan jin daɗi ne <laughs> to masu raro karshen shi wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole daga nan kasuwar arawa a cikin garin gombe jihar gombe arewa maso gabashin najeriya a madadin abokan aiki da ke washington dc nasiru adamu malika ke cewa wasalamu alaikum shirin BOA Hausa. kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Pastor Yohana YG Buru, ina aikin Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna lokaci ina so mu bude littafin mai tsarki biraniyawa sura goma sha biyu aya goma sha hudu kuma ba tare da wata jinkiri ba zan dau karatu. Kuhimmantu ga zaman lafiya da kowa ko kuma zama a tsarkake in ba da shi kuwa ba wanda zai gan Ubangiji Allah. Littafin Ibraniyawa a sabon alkawali wanda Ubangiji Allah ta wurin manzon Bulus na mana umarni a matsayinmu na Kiristoci da cewa muhimmantu ga zaman lafiya da kowa ma'anan wannan kalman ko kuwa aya din nan shine ubangiji Allah na kokari ya tabbatar mana cewa maganan zaman lafiya babu maganan jinsi babu maganan kabila babu maganan bangaranci babu maganan bambancin addini mutum mutum ne bil'adama bil'adama ne a zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba bai caka ya ce wannan in muna zaune da tsarki tare da zaman lafiya da kowa to tabbatacce wannan ne zai sa mu sadu da ubangiji ba ta da wata fargaba ranar tashi alkiyama wannan aya ya tunatar min da maganar yesu almasiwa littafin mata sura biyar aya tara ya ce masu albarka ne ku masu sada zumunci ko wanda da zaman lafiya domin za a kira kayan ubangiji allah domin haka. Ubangiji mu ya umurce mu mu zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba a kowane mataki mu zauna lafiya da kowa don da haka ina kira ga 'yan wana kristoci da ma mu musulmai da wasu mawata addinai mu iya kan kokarin mu zauna lafiya da kowa wannan shi ne cikon addini wannan alaman imani ne a wannan alama ne muna da tsoron Allah Allah shi kawo mana cikakken zaman lafiya mu yafira juna wurin da muka saba juna tsakanin musulmi da kristo don a samu zaman lafiya na gode. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai. Thank you. likita barka da warhaka salamu alaikum barka da yamma hajiya hawa to a tunda wannan cutar ta sauyi ka kama har ta shiga jikin mutum shin rigakafin kenan za a iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kadai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda takan canja nau'i ko takan canja salo ta shiga jikin mutum eh, gaskiya wannan tambaya ta wani muhimmanci wato ba haka bane wato akwai abin da ake cewa kaman generic kamar a ce skeleton kin gane kamar yanzu ai ai mu mutane ne ni mutum ne ke mutunci amma ke mace ce ni namiji ne kin ga wani abu ne ɗaya ko biyu ya bambanta mu amma ainihin abubuwan mu da yawa kin ɗaya ne kina da baki kina da baki kina da ido ina da ido saboda haka abin da halaka baki zai halaka ido ko zai halaka ciki duk muna da shi to saboda haka shine bambanci da ake samu dan kadan ne saboda haka daga kafin nan yana yawo duk nau'ikan nau'ikan kwayoyin cutar corona ina tabbatar miki da wannan kawai dan bambanci kadan ne wanda ke ba tasiri to har yanzu dai saboda yan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan yan Najeriya ba shi yasa har yanzu ake ta fafata da su wajen karban allurar nan kuma suna ganin kamar allurar da ma da ake kawo mana daban ne da na kasashen turawa dalili kuwa shine idan aka je wata kasa ko idan ɗan najeriya yanzu ya tafiya wata kasa ko da ya nuna takardar shaidar cewa ya yi rigakafi a kasarsa najeriya to su kasar nan da ya je ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata to me za ka ce game da haka a hajiya hawa wannan wannan magana ba gaskiya bane na tabbatar miki wannan magana ba gaskiya bane na farko dai ai rigakafin corona dai ba ma yin ta a najeriya wanda muke amfani da ita ina tabbatar muke ita ce ake a ingila ita ce ake a america ita ce ake yin ta a germany ita ce ake yin ta a india ai shi yasa yan najeriya ma suke da kokonto akan wannan saboda mu dai ba ma allurar a nan daga kasashen turawan ake kawo mana to me yasa idan kai tafiya wata kasa sai su ce sai sun maka su ta can ba gaskiya bane ina faɗa miki wannan wannan siyasa ce ta duniya kuma an riga an warware wannan ina tabbatar miki kafin mu yanzu an yadda da shi a america an yadda da shi a ingila an yadda da shi a germany ina tabbatar miki da wannan ai da da farko din ake cewa idan ka fita daga Najeriya an ka je ka sai kai kwana goma a cewa. da mu muka ce sai mu ma in suka zo haka za a yi kin ga yanzu sun dawo sun ce a ah, to shikenan a zauna lafiya ina tabbatar miki siyasa shi ta duniya amma su ba gwamnatin Ingila ta bamu taimakon allurar AstraZeneca America ta bamu AstraZeneca sannan kuma ta zo ta bamu Pfizer kuma akwai Johnson Johnson da muka siyo wanda yake shi ma eh, kamfanin America ne yake yi eh, wanda yake zauna a South Africa haka shi ma AstraZeneca din da yake eh, Ingila ce ta. kirkiro kuma kamfanin yake a India saboda ka allurar kafin nan duk shine ko ina kika je shine kuma process da ake cewa process wato kamar katin mu yana nan da akwai da QR code a jikinsa shi yasa idan duk mutumin da aka yi allurar kafi muna son wannan katin ya rike shi kuma ya dauki hotonsa a waya sannan kuma ya photocopy sa ya ajiye wannan akwai wani bangare na QR code da ake cewa QR code wani mai dan gida gida kama kaman za ce kaman tafiya tsutsa haka to duk lokacin kika sa kamera ki a waya kika dauka dinna muke duk abin da aka yi mutum da lokacin da aka muke na ɗaya allurar rigakafi na daya da rigakafi na biyu da sunanki da ka hada hotonki zai fito duk in za ka yi duniya kuma allurar mu tayar da kuma yadda muka press briefing a ranar litinin tare da minista na fada a duniya rigakafin mu is credible kuma irin is accessible anywhere in the, uh, on the planet. To har yanzu da yawa 'yan Najeriya suna ganin cewa hukumomi musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko ana ganin cewa an gaza wayar da kan jama'a akan wannan allurar shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku kai. shin daga yanzu wani mataki kuka ɗauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus a wannan ainihin kalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kaɗai ba duk wani abin da za ka yi wa jama'a to dole ne ka samu kalubale a gare shi kuma dole ne sai ka sa cikin eh, kahiyar da jama'a za su fahimta ki tuna hajiya wai da muka yi aiki da polio kusan shekara talatin muka yi muna fama da polio mutane babu irin yarfe babu irin bice da kulle babu abin da ba a ce mana ba a ce mana agent ne na america agents ne na waye mun zo mu hana haihuwa babu abin da ba faɗa mana ba amma yau ina polio a najeriya sanadiyar ma kore folio a najeriya yanzu ya samu afirka ma gaba daya. ba ta da polio to yanzu a dawo kan corona ina wato a yada bayanan na tabbatar miki aiki ne wanda yake ba karami ba muna aiki da sarakuna muna aiki da malamai muna aiki da kungiyoyi kala-kala akalla muna mun yi bita ga kungiyoyi kusan sama da da ashirin kuma kullum muna yi kuma na tabbatar muke nake ji gidajen rediyo zaka ji ko ina ana ana ta bayani akan mutane amma kuma kin san da dan Najeriya yake baki ma shi in bai ga abu an ce yana kisa take a ce gashi nan ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba za su dauka cewa wannan abun ba fi mu Allah ne taimake mu mun gode wa Allah ba dan ba za mu yi fatan cewa wata dan saboda mutane su fahimci karbi corona mu ce mutane su mutu ba fatan ba fatan mu kenan ba mun gode wa Allah da Allah ya sa ta zo mana da sauki wannan Allah ne kawai kawo mana wallahi ba dan aikin mu ba ba kuma dan wani kokarin mu bane kawai Allah ne ya taimake mu amma ina tabbatar miki yanzu ki ji labarin India akwai lokacin ta kashe mutum dubu hudu rana da a India dubu hudu lokaci daya to ai ga inda a ce wannan abu zai da a Najeriya ai ba yan faɗa mutum ma cewa ga gariya kafin nan ka je kai dan mi dan sun gani kai tana kisa to ba fata muke ce kisan ba amma muna bakin kokarin mu yanzu magana da muke ba mutane ma wato directors duka ana Lagos dan saboda yadda za a tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an je an yi ba ba an zaɓi Lagos ba wai dan saboda wai ba ma san wani wuraren a saboda Lagos cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Legas sannan kuma a kuri ne yake da yake da cinkoso akalla muna sa ran zai mu mutum wajen miliyan hudu a Legas shi yasa muka bada kalhumu kan Legas don aje a samu yadda za a fada da cibiyoyi za a kafa cibiyoyi a wurare da yawa yadda za a zo ya alluran nan kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makwata da Legas kamar Ogun da Oyo sannan kuma mu zo mu ci gaba amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi to amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku kuma na tabbatar ana sauraron ku saboda haka a ci gaba da mutane a ci gaba da faɗa mutane lalle lalle corona nan na farko dai gaskiya ce na biyu kuma akwai ta na uku tana sa jinya na hudu tana yin kisa kuma na biyar rigakafi akwai shi kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne ko ina ka je ka gwamnatin ta shirya cewa lalle lalle kowaɗan Najeriya wanda matsayin sa kai samu alluran nan an bashi alluran nan akwai wanda muka saya da kuɗin mu akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta ta shirin kungiyoyi da ake cewa COVAX facility saboda haka yanzu magana nake miki muna da akalla muna da doses wanda ke sama da miliyan tara a kasar nan saboda haka kuma duk wannan alluran dan ƙasa aka samuwa kuma za a kai su ko ina ba mutane saboda haka ina sake faɗa mutane cewa alluran nan akwai su alluran nan kyauta ne saboda haka ba ma son mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan wajen saboda ya karbi allurar corona ya biya ko kuma a ce mutum ya je ice wai a bashi kati ba tare da masa allurar nan ba wannan abu ne wanda yake bashi da kyau wannan yana bata sunan kasar mu a ce mutum ya fita a Najeriya ka tafi wani wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona allurar corona sannan a jiya kana da corona to haka yawanci shi yasa muka kafa wani muke cewa wata joint tax force wanda yake kwamiti ne wanda yake akwai DSS a ciki akwai ICPC a ciki akwai NAFDAC a ciki mu muna ciki akwai state mutanen jiha a ciki ciki sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki wanda duk wanda muka kama ina tabbatar muke cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba ba za mu bari a bata mana aiki ba wannan muna yi kuma kullum muna fama a fadakar da mutane lalle mutane suka bude launin corona din nan ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi inda yi mana cikakken bayani ko kuma karin bayani da kuma kara fahimtar da 'yan Najeriya akan ita wannan allura ta corona kuma da fatan an ji shawarwarin da ya bayar. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.